gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba Babbar jam'iyyar hamayya ta PDP ta ƙara wa'adin shugabancin da ambasada Umar da Damagun ke yi wa jam'iyyar riko mataki na ƙasa. matsayar da ke alamta tsugunne ba ta kare wa tsohon dan takarar shugabancin jam'iyyar na ƙasa wazirin adamawa a atiku abubakar ba duk da umarnin da wata babbar kotun tarayya ta bayar na haramta wa dr abdullahi umar ganduja ayyana kai a matsayin shugaban jam'iyyar apc tsohon gwamnan kanan ya ce har yau har magajin gobe shine zaune bisa kujerar shugabancin jam'iyyar apc a najeriya Yayin da ministan shari'a kuma Antoni Jarar na ƙasa ya buƙaci lallai tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello ya tabbatar da mika kansa ga hukumar EFCC domin fuskantar tuhumar da ake masa. a nata bangaren hukumar mai alamar dagin mikiya ta ayyana yahaya bellan a matsayin mutumin da take nema ruwa a jallo duka dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masauraro Assalamu alaikum Salisu Bafayo ke muku lalle habin ta cikin wani sabon shiri na kowanne gauta wanda ke kunshe da tsantsar yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya. Kamar yadda sashe na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasa ya bada dama Jami'ar PDP babbar mai hamayya ta ƙara wa'adin kujerar shugabancin da ambasada Umar Damagun ke yi wa jam'iyyar a mataki na ƙasa domin ci gaba da rikon jam'iyyar. Ɗaukar wannan mataki dai kamar yadda sakataren yaɗa labaran jam'iyyar Mr. Debo Olanuga ke shaidawa manema labarai ya biyo bayan aniyar jam'iyyar na tabbatar da sulhu da kuma haɗin kan 'ya'yanta a faɗin ƙasa baki ɗaya. Yana mai tabbatar da ci gaba da zaman damagun nan a matsayin muƙaddashin shugaban PDP har zuwa lokacin da za a gudanar da babban taro na gaba. sai dai da alama cimma wannan matsaya wata alama ce da ke haska cewa tsugunne bata kare wa tsohon dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ba wanda tsamin alaka tsakaninsa da tsohon gwamnan jihar Rivers kuma ministan birnin tarayya Abuja ne samu Wiki ke ci gaba da kamari Watakila dalili ma kenan bayan cimma waccan matsaya wata zanga-zanga ta ɓarke a sharkwatar jam'iyyar da ke birnin tarayya Abuja. a inda wata kungiya mai suna pdp rufan Bangar, ta bukaci lallai sai an tabbatar da sauyin shugabancin jam'iyyar da damagun ɗin ke kai baya ga bukatar da a dakatar da wikin daga jam'iyyar ta pdp biyo bayan zargin da suke masa na cin amanar jam'iyyar tun bayan da ya karɓi mukamin minista a gwamnatin jam'iyyar apc da suke yi wa hamayya Jam'iyyar APC da ita ma shugabancin ta ke ci gaba da fuskantar kalubale tun bayan dakatar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje daga jam'iyyar a mataki na maza mazaɓarsa ta Gandujen da ke karamar hukumar dawakin tufa. Ko da dai tsohon gwamnan tare da magoya bayan sa sun yi watsi tare da yin Allah wadai da wacce sanarwa da suka ayyana a matsayin aikin 'yan sojan gona daga mabiya jam'iyyar NNPP mai rike da gwamnatin kanan. Amma duk da haka sai ga wani umarni na wata babbar kotun tarayya da ke nan Kano da ke haramtawa Dr. Abdullahi Umar Gandujan ayyana kansa a matsayin shugaban jam'iyyar. Sai dai kuma cikin wata hira da yi da sashen Hausa na BBC tsohon gwamnan Kanan Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce har yau har magajin gobe shi ne halattaccen shugaban jam'iyyar APC na ƙasa. Wanda a ganin sa wancan umarni na kotun ba yi shi bisa ƙa'ida da bin dokokin ƙasa ba. domin sabon shakiyanci ne yake nema ya shiga wato demokradiyya a najeriya musamman a jihar kano waɗansu waɗanda aka ɗauka ko daga tasha ne ko bakin titi wai aka yi hira da su su suka ce sun tattauna sun kore ne daga jam'iyyar apc a matsayinsu na shugabannin wato wannan ward kamar yadda ka sani yi muna da wato su lauyoyi a wannan jam'iyyar tamu saboda haka suna nan akan wannan abin magana ta je kotu dama kuma mu ma mun kai magana kotu saboda haka duk magana ce ta shari'a yanzu ana ana yin akwai umarnin kotu da ya ce ka dakata da bayyana kanka matsayin shugaban jam'iyyar apc mu ma mun kai kara cewa a hukumar wato ladabtar da alkalai saboda haka mu ma mun kai shi kara wannan alkali kuma ana saurare mu shi ma sai ya dakata jsc su ma sun bada nasu furci akan wannan to kenan dai har yanzu ka ci gaba da shigowa ofis kenan aiki yanzu ba ofis nake ba gobe ma ka zo shi yasa muke kiran jami'an tsaro da kuma alkalai fannin shari'a domin su kara duba abubuwan nan sosai da sosai kada su bari al'umma ta lalace kuma harkar shari'a ma ita kanta ma ta lalace irin wannan abu an gani yadda ya faru da wasu daga cikin shugabannin jam'iyyu na kasa. ba ka ganin dakatarwar da aka yi duk da wannan umarni da kotu ta bayar ka iya shafar ci gaba da kasancewar ka a shugaban jam'iyyar apc na kasa. to a sabon tsarin kundin constitution na jam'iyyar apc abin da ya faru ga shugaban jam'iyyar apc na da oshimole ba zai faru a wannan tsari ba domin bayan ya faru ga oshimole musamman aka gyara wato constitution na jam'iyyar apc cewa fidda chairman na ƙasa na jam'iyyar apc ba za ta tabbata ba sai wato kwamitin zartawa na jam'iyyar apc ya zauna ya ɗau wannan ƙuduri ko kuma kwamitin na national working committee ya zauna ya ɗau wannan ƙuduri ya ba kuma kwamitin zartawa na jam'iyya na ƙasa gaba ke ɗaya shawara akan wannan idan suna amfani da tsohon constitution ta kaga wannan shirme ne Fitar waɗancan kalamai na Dr. Abdullahi Umar Gandujan babu jimawa ne kuma sai ga wani umarni daga wata babbar kotun tarayya ita ma dai a nan kanan karkashin jagorancin mai shari'a Abdullahi Liman. Ta dakatar da shugabancin jam'iyyar APC na mazaɓar Gandujan daga ɗaukar dukkanin waɗansu matakai na aiwatar da taron da ya shafa aikace-aikacen jam'iyyar. har zuwa lokacin da za a kammala sauraron karar da tsohon gwamnan ya shigar gabanta. Cikin waɗanda Dr. Abdullahi ya ƙara kuwa sun haɗa da Malam Haladu Gwanjo da tun da Fari shi ya fitar da sanarwar dakatar da tsohon gwamnan daga jam'iyyar a mataki na mazaɓa. Sai ko Muhammad Baita da malami mai AC da kuma rundunar 'yan sanda da babban sufeto na ƙasa haɗi da kwamishinan ta anan Kano. sai dai kuma duk wani mataki na shari'a da Dr. Abdullahi Umar Gandujan ke shirin ɗauka domin kare kansa daga irin ƙalubalen da yake fuskanta. A gefe guda mabiya jam'iyyar NNPP irin su Ibrahim Ma'azam Sanata na ganin da tsohon gwamnan zai kyan kai da ya taho Kano domin amsa tuhumar da ake masa kan zargin cin hanci da rashawa da gwamnatin Kano ke masa tunda dai an ce ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. Bola Ahmad Tinubu mai girma shugaban kasa. Abdullahi Umar Ganduje yana so mai da kai ne a matsayin malafa ya kare kansa daga wayannan zaki-zaki. Jam'iyya yanzu ta yi masa hukuncin cewa shi ba ma ɗanta bane ta kore shi. Ya je kotu ya samu wata oda da yake so ya yi amfani da ita. Duniya ta shide ka akan kana kiyaye doka, kana kiyaye ka'ida. Mu a nan Kano mun ga yadda aka yi kokari a yi amfani da kai a zalunce baka ki yadda. Ka kyala doka ta yi aikin ta. Ganduje yanzu ba shine kantumin APC ba, ya sauka daga kan shugabancin jam'iyya ga zarge-zarge a gabansa ya zo Kano ya amsa tambaya wai tso Koran me yake yi ne na zuwa Kano tambayoyi ne da mu kawai a gaban kotu zai amsa wai ku menene naku na garin daman shiga hurumin da ya shafi ta jam'iyyar da ba ta ku ba ba hurbi bane magana tuhuma tuhuman nan kana so ka tsarkake mulkin Kano ne ka tsarkake kabila Hausa Fulani idan Ganduje zai gama mulki ana ce mai kaci banza ba yana dariya yan baya su ga babu wani hukunci da ya zarce kansa to wani irin karatu kake koya matasa amma me yasa kuka takaita abin iya kawai lokacin gwamnatin sa duba da a baya kuma an zargi jagoran ku da irin wannan almundana da yake da hujja ya bayyana da ita yanzu biliyan hamsin da ɗaya ke da ɗigo uku ta ƙananan hukumomi akwai kamfanin safari ta style an ba shi kwangila ta naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku da saba'in da shida na facemark domin ganduje darakta ne a kamfanin gwagwa darakta ce a kamfanin umar ganduje darakta ne a kamfanin akwai filayen zaba ciki an yi hada-hada ta akalla naira miliyan ɗari bakwai muna son mu samu bayani a kansa akwai wasu takardu da muka gani na wani kamfani na lamashi wanda akwai sarkin ganduje abdulhabu salisu yana cikin daraktocin kamfanin muna da tambayoyi ganduje kaiwa allah ka zo zo ka amsa tambayoyin kai ciki da gaskiya fa ba ta huda shi Ibrahim Mazam sanata kenan na hannun daman sakataren gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Baffa Bici. Shi ma Malam Musa Magaji Gausu bayan jinjina ga jagororin gwamnatin Kano ya ce akwai buƙatar ya baiwa tsohon gwamna gandujan wata shawara kan tumar da 'yan mazaɓarsa ke masa. Har ma yake ganin matukar gandujan zai amfani da ita to babu shakka zai iya kubuta daga bita da kullun da yake ganin ane masa. mu yaba mai girma gwamna comrade abba kabiru yusuf sakamakon irin abubuwan alheri da ya gabatar a wannan wata ba abin da zamu ce sai allah ya saka masa da alheri tare da shi da mataimakinsa comrade aminu abdulsalam gorzo sannan ne amfani da wannan dama na jawo hankalin shi wancan kantoma na jam'iyyar apc wanda yan mazaɓarsa suka yi masa gata domin su kubutar da shi tuhumar allah amma maƙiyansa da suke gindinsa da shi kansa suka zo suke ihu suna cewa ba haka bane yana nan zama daram. ma gama kashe wutar da take cikin cikin jam'iyyar ku ta NPP da gwamnatin jihar Kano? Wannan ba wai wuta ce da zamu kashe ba. Ai duk dai abin da ne ka san abin duk da ka aikata shi zai bi ka kuma duk abin da ka yi sai an maka. Dan haka wannan kaɗan higandu je fara gani a rayuwarsa. Amma kuma nan gaba kenan watakila abubuwan da kuke yi kuma zai zo ya biyo ku. Ai dama haka ne. Ai duk wanda bai yadda da wannan ba ma bai zama cikakken musulmi ba. Dole mu gode wa ciyaman ainihin mu huyi magajiri mun gado. Ka ci gaba da bankaɗo almundahana wanda tsohon gwamnan Kano i kuma kantoman jam'iyyar APC. Ya goge kashin da ake zargin sa na jikin shi ma in bai goge ba zai goge ne abin da kai shi za a yi ma daddaren dadewa dan haka shi ma muhin ya jira nan gaba abin da za a yi masa inda dai yayi din ba amma shi muhuyi ai tsakakace ne ya fi karfin su ba za su iya ba ka tsarkake kotu ma sun ja da shi sun ci kasa Dattijo Musa Magaji Gausu kenan sakataren Kwankwasiya Political Awareness. Yana wannan batu ne kuma a sa'ilin da sakataren yada labarai na jam'iyyar APC Ahmad S. Aruwa ke kara jaddada matsayin sakamakon binciken da suka yi domin gano masu yi musu bita da kulli a siyasa. Ciki ko har da waɗanda ya ce suna amfani da sunansa wajen aika wani sako ta wayar hannu da sunan samun tallafi daga gwamnatin tarayya. Mun dawo daga ofishin jam'iyya ta ƙasa wadda an tattauna maganganun da suka shafi ƙarerai da sharri da ƙage da 419 da aka yi ƙoƙari akan a yi shi a kan shugabanmu Dr. Abdullahi Marganduje shugaban jam'iyyar APC na ƙasa. Kuma a yanzu ana nan ana ta ƙoƙarin a yi bincike a gano mutanen da suke da hannu akan irin waɗannan wannan awa waɗannan abubuwa wadda mun yi ittifaƙi jam'iyya ta NNPP suna da hannu dumu-dumu wajen wannan kuma ana nan ana bincike wadda insha Allah ta'ala za a gano waɗanda suka yi wannan abu kuma mun yi imani za a tafi kotu kuma insha Allah za a ɗauki matakan da ya kamata ai kaga da wannan kafar ake ta amfani musamman mu da aga mu ne masu kare jam'iyyar APC ake ta kokarin ai mana sharri yau din nan an wayi gari waɗansu ɓata gari sun sa lambar wayata wai ana cewa akwai tallafi na mai girma shugaban ƙasar tarayyar Najeriya wadda ni nake badawa har ma ana amfani da wannan kafa ana ta aiko da abin da yake na account number da lambobin waya da bbn wai ta wannan kafatawa ko wannan lambatawa cewa ana ba da wannan abu to ina so in ga al'ummar ƙasar nan kaf da wanda ya ji bayanin da nake yi wannan karya ne babu wani palliatives da yake hannuna in ka tura lamba ka tura shirme ba ruwana da lambar wani ba ruwana da lamba account ɗin wani yan 419 ne mu ne masu son wai sai sun ga mun fada cikin wata ah, matsala ne suke ta kokari su amfani da wannan dama kuma na na yi kokari na yi rifotin wannan abun domin a tabbatar da wane ne ya amfani da wannan lambar tawa honorable ahmad s arwa kenan sakataren yaɗa labarai a jami'ar apc kano Shi ma dai tsohon ya sai sala kala kawo na ganin bai kamata a ce gwamnatin Kano take take nata laifin a lokaci guda kuma tana kokarin hango na yayin jami'ar APC ba. har ma yake cewa idan har za a zance na gaskiya to bai kamata a ke baiwa waɗanda suke gudun azumi daga jam'iyyar apc mafaka a cikin gwamnatin kwankwasiya ba duk mutanen da kuke zargin su da sun aikata ba daidai ba musamman shugabannin kananan hukumomi lokacin gwamnatin mai girma tsohon gwamna dr abdullahi umar ganduje a yanzu ba su dawo muku lokacin da za a yi zaɓe ba ba su dawo muku lokacin da ake shari'a ba amma yanzu gwamnati ta ƙare ba ku sallami mutanen da suka taimake ku ba ba ku sallami mutanen da suka ba ku gudunmawa ba ba ku sallami mutanen da suka yi muku fatan alkhairi da addu'o'i ba wanda duk ya wahalta muku bai san matsayinsa ba a yanzu amma shugaban karamar hukuma ya gama cin tenuwa biyu ko fiye da haka haka a gwamnatin mai girma dr abdullahi umar ganduje kila ya sai da burtalai ya sai da bishiyoyi ya yanka gonakin al'umma ya siyar amma yanzu ya yi wuf ya dawo cikin ku zai laɓe za ku zama mafakar masu laifi wanda ake zargin sun aikata wa al'umma ba daidai ba a lokacin da suke da dama a hannunsu to abin da muke so mu ja ku wayannan mutanen da suke tsallan baɗake suke dawowa ku san irin zaman da za ku yi da su kuma ku baiwa hukumomin da suke bincike dama su bincike su shin ya kamata ku yi tafiyar siyasa da su domin ko shugaban karamar hukumar wara wannan yanzu da muke zargi cewa akwai gonaki na mutane da aka yanka aka siyar a lokacin gwamnatinsa ta karamar hukuma akwai burtalai kai zargin da muke yi bishiya na tsaye ake zuwa a yi cinikinta a sare ta a ɗebe ta a zuba ta a mota a shigo da ita Tsohon ya sai sale kawo kenan guda cikin masu amo da muryar 'ya'yan jam'iyyar APC mai hamayya da gwamnatin Kano. Sai dai a cikin jami'ar APC akwai matasa irin su Abbas Dan Small da ke bitar wani karatu kan 'yan siyasar da ke zama tamkar ciki mai manta kyautar jiya. Musamman ma ga waɗanda a yanzu ke butulcewa jagororin jami'ar APC da a baya suka yi musu gata. yanzu kamar lida alasan ado mutumin da zaɓe dubu ci dubu mutumin da doguwar tudun wada ba wani ɗako mahaluki da zai ce bai san roman demokuraɗiyarsa ba ko bai amfana da aikace-aikacen sa amma saboda gudu ibini na siyasa saboda rashin iya siyasa saboda amfani da siyasa irin ta sukori ku zo kafafa yaɗa labarai in ma wasu ne suka saka in ma kwangila aka baka dan ka zo ka taɓa muhibba ko ka ce sai ka soki lida domin ka fake da wani ɗan majalisa mu a siyasa ba za mu yarda da irin wannan tsarin ba kuma ba za mu bar irin wannan tsarin ba ka zo bus stop na siyasa wanda ka jefi ta Abdullahi Umar Ganduje da maganganu iri-iri ka jefi Abdullahi Abbas ba wanda ba kai ba ba wanda kuka raba duk wanda kuka kada a kacau kacau bai ba shi kenan ya zama maki ko ya zama abin soka a rigima duk wanda za ku yaba dan kawai ku burge wai kawai a siyasa sai ku zo kafafa da labarai kana ah, ah, ah, a rasa me kuke cewa wannan siyasa ba ta da muna nufa wannan siyasa ba siyasa ba ce ta al'umma siyasa yanzu dan al'umma ake abu shugabanni a ba su goyon baya da haɗin kai a samo wa al'umma ci gaba su amfana Abbas ɗan Small nan a jam'iyyar APC. Can daga ƙaramar hukumar Kumbotsa kuwa kamar yadda ya saba Abubakar mai adda ne ya zo ɗauke da waɗansu kalamai na yabawa kan haɗin kan da wakilinsa na jiha ke basu. har ma yake ganin a yankin kullum yana samun magoya baya waɗanda ke ƙarawa da ɓasa makuba wajen taimako da jin kan al'umma. muna godo mai girma dan majalisar jiha mudansir ibrahim zuwa ciki da wannan tagomashin alkhairi da ka kawo karamar hukumar kumbotso kamar infamin da kai na fili 85 da kuɗi miliyan uku da dubu ɗari biyar sannan ga kekunan ɗinki guda 60 to kai allah ya saka maka da alkhairi mazaɓin nan goma sha ɗaya ba inda baka taɓa ba har yanzu fa yan jam'iyyar suna cewa bai wanda har yanzu ba abin da aka yi musu a cikin tafiyar nan kuma su ma sun wahalta to ai yan adawa ne wannan waɗannan mutane ba ma ta tasu kamar yanzu mai girma injiniya kuɗi zuwa ciki da wasu suke ganin su ci gaba da rigima da kantoma mu kuma muke ganin a matsayin mu na magoya bayan sa wannan ba daidai bane to wannan baraka da aka zauna aka dinke ta wannan Ahmed LG muna gode maka mai girma kan Toma sake dafe Ahmed kamar yanda ya kokarin hada kan yan wannan jam'iyya tamu ta konkwasiya muna godiya ga Talba da wannan tagomashin alkhairi da ka samu na wannan lintsime mai kujera sannan Lirwanu ya ba da gudunmuwa sannan Abba gidan Tilmi shi ma ya bada gudunmuwa da jama'arsa saboda haka wannan abin da dan majalisa i al'ummar karamar hukumar kuma sun ce kai tai kai tai kai tai ba ranar sauka har sai kaga da kanka ka ce wannan kujera ka aji mai girma kan toma ya je ya ba da umarnin wannan asibiti na zawa ciki za a mai da shi asibiti na kwanciya marasa lafiya sun zo ya ɗauki nauyin su ya ba su magani mai girma kan toma ya je sheka ana kawo tanka ta ruwa wajen da ba su da ruwa suna amfana to Allah ya saka maka da alkhairi matashi abubakar mai adda zuwa ciki kenan daga yankin karamar hukumar kumbutso. idan muka leƙa siyasar 'yan kasuwa kuwa mun karɓi bakoncin adamu hamdullahi albasu wanda ya zo domin aika saƙon godiya ga shugabancin kasuwar singa da yake ganin shekara da shekaru ba samu shugabancin da ke kula da walwala da jin kan na ƙasa kamar wanda alhaji junaidu muhammad zakar ke yi a wannan lokaci ba wannan watan azumi da ya wuce tun da ake a kasuwar singa ba a taba samun shugabanci wanda ya yi tsari aka taimaki al'umma irin wannan ba sama da shekara talatin da biyar kasuwar singa da akwai ta kuma akwai shugabanci iri-iri wanda izo ya wuce amma babu irin wannan wanda ituna da marayu wayanda iyayensu su suwa kafa kasuwar nan yau iyayen da nasu babu rayuwarsu amma shugabancin kasuwa ya bi su da kayan abinci da kuɗaɗe da ya diddika ya baiwa 'ya'yansu wanda suka bari sannan batu kake na mata matattu su kuma rayayyun me aka yi musu gidaje 63 na kasuwar singa kowane gida an baiwa masu gadi kayan abinci da suturu da kudade. an bi leburori wanda karfin su ya kare an ba su kayan abinci da kudade. sannan ragowar 'yan kasuwa wanda suka gamu da tangarɗar rayuwa aka bi su da tallafin jari na naira dubu ɗari biyar biyar gamawa ƙalla kimanin wajen mutum dubu hudu da ɗari uku da sha shida a kasuwar singa suka amfani tallafi wanda shugabancin kasuwar singa iwa 'yan kasuwa da wanda suke a raye da waɗanda ba sa sa raye wannan yasa mu matasan 'yan kasuwa muke yi wa shugabancin kasuwa addu'a da fata na alheri Allah isa shugaban kasuwar sun gane yazo Alhaji Janedu Zakari i zama shugaban kasuwa na jihar Kano baki ɗaya ba kasuwar sun gaba matashin ɗan kasuwa kenan Adamu Hamdullahi Albasu daga kasuwar Singa a Kano Su ma dai kungiyar direbobi ta NURTW da ke kanan kamar yadda wakila wasunku suka sani tuni suka saba layar rantsuwa tun bayan matakin rushe shugabancin kungiyar a matakai daban-daban. Aminu G. Adam shi ne sabon shugaban tashar rami na Ibawa Flyover jim kaɗan bayan rantsar da shi ya ce dole ne ya godiya da jinjina ga jagororin jam'iyyar nnpp da suka yi uwa da makarbiya wajen tabbatuwarsa kan wannan matsayi Muna matuƙar godiya da Allah ya nuna mana wannan rana da asalin 'yan kwankwasiya suke so su gani an waye gari a yau a ce bakon kwashe nasu ya samu jagorancin shugabancin wannan tasha ta rami tare da jajircewa da gudunmuwa da ƙoƙari da mai girma shugaban karamar hukumar gungo tsaye yau Allah ya tabbatar da wannan jagoranci na tashar rami a hannun bakon kwashe usul halantaccen ɗan kwankwasiya mai biyayya da duk abubuwan da kwankwasiya ta kuma za mu yi amfani da wannan dama wurin bujiro da sabbin hanyoyi wanda za su bunkasa hanyoyin samun arziki a cikin wannan tasha ta rami da yardar Allah za mu yi ƙoƙarin jawo 'yan uwanmu kwankwasawa wanda ba ma a wannan gurin suke ba domin su shigo su zo don mu gudu tare mu tsira tare kuma muna mai su albishir da cewa kwankwasiya a yanzu 'ya'yanta ne a wannan guri kuma da ikon Allah ne mun kare martabar gwamnatin jihar Kano a wannan Comrade Aminu G. Adam ke nan sabon shugaban kungiyar tashar mota ta rami da ke na'ibawa flyover. Su ma dai malaman makarantar nan 'yan tsarin Besda sun ce ba za su yi ƙasa a gwiwa ba har sai sun aika saƙon godiya ga jagoran gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf. Bisa namijin ƙoƙarin da yake wajen ɗaukar sa aiki na dindindin bayan sun shafe tsawon shekaru a gwamnatin baya ba tare da sanin makoma ba. kamar yadda guda cikin malaman Khadija Siraja Ahmad ke ƙarin haske. a yanzu mun tabbatar da cewa mu mun tabbata ma'aikata na dindindin domin har an fara documentation yadda za a dora ma akan payroll kuma sannan za a zo a gabatar da bada da in insha Allah zuwa karshen watan nan ko farkon watan da zai kama to mun zo mu gode mai girma gwamna bisa wannan namijin kokari saboda tun muke a rayuwa hawa yanzu ban taba samun wata gwamnati wadda ta wannan namijin kokarin a farkon hawanta ta ibi ma'aikata har dubu biyar da ɗari shida a lokaci guda bayan wasu dubu goma sha uku da ta tabbatar da su a lokacin wancan gwamnatin da ta tafi ta ban mata ta ƙara zuwa ta ƙara iban dubu biyar har da ɗari shida mun gode mai girma gwamna Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya raba ka da hajiya lafiya muna godiya a daidai lokacin da ke wannan murna tare da godiya ga mai girma gwamna a gefe guda kuma akwai wasu yan bizda din waɗanda su ma sun yi wannan jarabawar amma ba a ɗauke su ba su ne makoma su jarabawa muka zauna akwai godiya da da nake so in shigar wajen mai girma ciyaman na Subeb Kabir Yusuf cewar yayi namijin kokari wajen cewar ya a tabbatar da waɗannan malamai da za muka ɗauka malamai ne sahihan malamai sai ya tsara jarabawa wacce muka zo muka zauna ta matsayin kusan mu dubu bakwai zuwa takwas muka zauna wannan jarabawa a cikin wa'annan adadin mutane batun dubu biyar da ɗari shidan nan suka samu nasara wanda ya samu daga arba'in zuwa sama alhamdulillah ya wuce wanda kuma yake daga talatin da tara zuwa ƙasa allah bai ƙaddara ya wuce ba Malama Khadija Siraja Ahmad kenan guda cikin malaman Bezda da gwamnatin Kano ta ɗauka aikin dindindin. Can daga ƙaramar hukumar ta kai shi ma Musa Umar Muhammad bayan dacewa da karɓar takardar ɗaukar aikin gwamnati daga wakilinsa na tarayya barista Rabi Yusuf. Ya ce bai ga ta zama ba har sai ya aika saƙon godiya da fatan alheri kan yadda wakilin nasu ke ƙoƙarin sauke nauyin amanar da al'umma suka ɗora masa. ina ɗaya daga cikin wanda mai girma memba mai wakiltar ƙananan hukumomin takai da sumaila barista rabi yusuf ya samar wa famanan pensionable offer a ma'aikata ta nigerian immigration service dama wannan shine abin da ya fara na farko ko ko a'a ba ya kasance yana yin irin waɗannan abubuwan kasancewarsa ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin takai da sumaila a'a mai girma memba ba wannan ne farko ba ya yi abubuwa na alkhairi a faɗin wannan ƙananan hukumomi musamman a mazaɓata ta kuka ya tallafa wa marasa lafiya sannan ya yi empowerment musamman na matasa wanda ya bawa mutum ɗari kowanne dubu ɗari ɗari wanda a nan wannan mazaɓa ta mu a wannan gari na ina da wanda ya amfana da kuma irin abubuwan da ya yi a cikin wannan wata na Ramadan da irin rabon kayan abinci da ya bi gida gida ɗaki ɗaki aka rarrabawa magoya baya da wanda suka jajirce aka zaɓe shi da kuma irin abin da ya wa iyaye manya da ƙanana har zuwa limamai na tallafi na abubuwan alkhairi domin su samu sassauci daga yanayi da hali da ake ciki. Wanda fata kake wa ɗan majalisar tarayya? Ne wa dan majalisa fatan alkhairi da fatan lallai wannan abubuwan da yake ya ƙara sama da haka domin dama mu muna kyautata masa zaton zai yi abin da ya fi haka ma muna fatan mai girma memba Allah ya sa abin da zai yi ya ninka haka Musa Umar Muhammad ɗanyar Madiga kenan daga mazabar kuka a ƙaramar hukumar ta kai. Gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba. Wanda kuma da kalaman nasa ne muke nadaita mu shirin a wannan lokaci a madadin jagoran shirin Nasiru Salisu Zango. sai ragowar abokan aiki ibrahim isaac dan uwa rano adam suleiman abdullahi lawan alhatu murtala abdullahi dan sudu da umma suleiman ni salisu bafayo da na shirya na gabatar ke fatan mu huta lafiya daga nan freedom radio muryar jama'a